Kusan shekaru goma sha bakwai da suka wuce ne aka fara amfani da waya 'yar yawo, wacce aka fi sani da salula a Najeriya. Wannan ya taimaka gaya wajen inganta zamantakewa da samar da ayyukan yi da kuma samarwa ƙasa maƙudan kuɗaɗen shiga. Sai dai a 'yan kwanakin nan, abin lura shine idan an kira mutum daga ƙasashen waje, maimakon ya ga lambar ƙasashen wajen sai ya ga lamba irin ta gida Najeriya. Muhammad Sani Abubakar ɗan jarida ne mai aiki da wani gidan rediyo a ƙasar waje. Ya yi tsokaci a kan wannan al'amarin. Salon da ake ciki yanzu shine nambar Najeriya ce za ta fito. Yawancin nambobin da suke nuna min kamar nambobi ne da ke Legas. Sai nuna min Shegu ko Adegun ko Ademola wanda kuma su da dama musamman ina cikin tsakar aiki ba zan ɗauki wayar ba. sai an ki ta kira ai ta kira na ki dauka ne sai a tura min email malam ya muna kira baka dauka sai in gane international call ne fa yake shigowa da namban Najeriya wannan ya sa ana zargin manyan kamfanonin sadarwa da yin wata munamuna wajen samar da kudaden shiga akan kowane daƙiƙa da aka yi kira alal misali ana biyan naira ashirin da hudu a minti ɗaya idan an kira mutum daga Amurka saɓanin naira hudu a minti ɗaya daga gida Najeriya bincike da muryar Amurka ta yi ya nuna cewa cewa kamfanoni suna zuba naira ashirin a aljihunsu ne sai su baiwa gwamnati naira hudu. Akan haka ne tattaki zuwa ofishin MTN ɗaya cikin manyan kamfanonin sadarwa ta ƙasa inda na tambayi shugaban kula da hanyar sadarwa na manyan kamfanoni a arewacin Najeriya Awal Abdullahi ko suna da masaniyan irin wannan matsalar sai ya ce. Abu ne da za a ce wani zubin kin san akwai ɓata gari. kuma shi wani zubin neman kuɗi yana sa mutane ainihin su bata tunaninsu abin da kuke kira shi muke kira call termination akwai ɓata gari wanda na farko ba su samu su license ɗinsa ka wajen ncc ba amma sun samu ainihin na'urar da za su iya tara kwallon idan sun tare to suna da hanyar da suke samun kuɗin a can saboda suna da ainihin makarrabansu a waɗannan kasashen. to a maimakon ya zo maka a nambar turai da za ka ganta to sun riga sun turo maka sai ya zo maka nan a nambar najeriya kuma da ka ɗauka ka ji daga turai ne to wannan abu ne da ya addabe mu mun kai kuka kuma wajen ainihin su NCC kuma su ma suna bincike a kai kuma kokari suke duk waɗanda aka kama da laifin ana hukunta su na nemi in ji matakin da hukumar kula da hada-hadar sadarwa ta ƙasa wato ncc take yi wajen shawo kan wannan matsala da ta kunno kai saboda haka na tuntuɓi shugaban hukumar farfesa umar garba ɗanbatta inda ya bayani kamar haka muna da masaniya akan wannan wato abu mara kyau da yake faruwa a halin yanzu kuma mun yi bincike domin ɗaukar mataki na shari'a to mun samo ainihin waɗanda suke yin wannan aikin a mataki na farko na bincike da aka yi kuma magana da ake yi a yanzu an matse da laisin ɗinsu ba na son faɗi sunayensu amma sun san kansu ina so jama'a masu saurare na su san cewa lalle lalle mun gano masu yin wannan aiki wanda yake aiki ne da yake kawo barazana ta tsaro a ƙasa da kuma harka ta yau da kullum. To sai dai a wani bangare kuma ɗaya cikin masu yin dokoki a ƙasa sanata Abdullahi Adamu ya ce akwai abin dubawa a wannan matsalar. A nan ba shakka ana cutar Najeriya wurin kuɗaɗe masu shiga domin abin da ya kamata ya shigo mana akan abin da ake da wayoyin nan ba za su samu akan kari ba. In ma bayan hankali ba ƙasar ce lambar da fita a nan sai kuɗin da za a biya sai da su za a biya kuɗin. saboda ki mun yi asara biyu kai mai lamba kai kai asara gwamnatinka ta kasanka ta yi asara to wannan abu bai kai fagen mu ce mun taso da shi ya zo a matsayin matsala wanda muke son mu yi doka musamman da mu magance ta ba fi sabilillahi amma abin yana karuwa ko na tabbata yanzu ke dan ba mu zarafi dan karamin lokacin nan zaki ga cewa lallai insha Allah za mu kawo doka wanda zai kamar shi sai mu je ko mai bayani za mu samu da zai gamsar da mu bisa abubuwa da ke faruwa a harkar sadarwa ta ƙasa da alamun sai an miƙe tsaye sosai ta yadda za a shawo kan wasu ɓata gari da ke kawo wa gwamnati hasarar maƙudan kuɗaɗe domin kare mutuncin ƙasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.